يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ماك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا وأنا مسلا شيء متارين البركة مسلا شيء أبو بكر الصديق لكينام بكر علي شكين قريل لا فيها babban barin jihar nasarawa a wannan yammaci ملك تنم يو إشرين دهدو بوتر رمضان شكرا مدبو آية دا تاري هدو دا أربعين دا أكو باهجراء النبي صلى الله عليه وسلم وان دي دي دي دا إشرين دا بيار بوتر هدو شكرا مدبو بيو دا إشرين دا بيو وانا مجلس سلام من البركة دا تفسير القرآن من جرمان na wannan wata na ramadan a inda kuma muke tafsirin suratu ali imran wannan shine mu na goma sha biyar cikin tafsirin wannan sura kuma mun tsaya a karatun ko tafsirin aya na goma sha biyu za mu ɗora daga aya na goma sha uku da fatan allah da sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار نعم Allah madauki sarki yana cewa kad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata tabbas ya kasance abin izana abin la'akari a gare ku wato kuna da abin da za ku yi tunani ku ɗau darasi fi fi'atayn a cikin jama'a guda biyu iltakata waɗanda suka gamu da juna a filin yaƙi fi'atun tuqatilu fi sabilillah jama'a ta farkon tana yaƙi ne fi sabilillah wa ukhra kafira ita ɗaya ɗin kuma kafara ce yarawnahum mislaihim suna ganin su kamar sun ninka su sau biyu ra'ayi al'ayin amma gani ne na ido kawai ba haka adadin nasu yake alal hakikati ba wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man sha kuma Allah madaukakin sarki yana karfafa wanda ya ga dama da agajinsa da nasararsa da taimakonsa inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar lallai a cikin wannan akwai abin ɗaukan darasi ga masu hankali wannan shi gaba ne da gargaɗi da Allah maɗaukakin sarki yake makafarai bayan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa musu cewa za a yi galaba a kansu a nan gidan duniya idan suka doge a kafirci har suka tsokali musulmi da yaƙi to su sani za a yi galaba a kansu sannan a lahira su ke ƙasa domin su ne za su gamu da azabar Allah maɗaukakin shi ne Allah yake kafa masu hujja na wani abu wanda yake faru zahiri domin su ɗau darasi a kai su gane cewa wancan gargaɗin da ake musu fa ba na wasa ba ne abu ne wanda tabbas zai faru don haka adkana lakum wannan magana ne da na kafaru dinnan da Allah ya ce annabi ya gaya musu cewa za su faɗi farkwasha a gaba ga musulmi a wajen jayayya ko wajen yaki wannan shine ihtimalin da ya fitowa fili a cikin zantukan malaman tafsiri akwai ihtimali na biyu yana iya zanto ana magana ne a nan da musulmi domin ƙara tabbatar musu da yaƙini bisa abin da Allah ya faɗa musu cewa za su yi galaba a kan kafarai? sai shi to ai ga ma wani abin la'akari ai Allah ya ba musulmi galaba a kan kafirai a lokacin da kafiran nan sun fi musulmi yawan adadi sun fi su kuma tanadi na makamai da kayan yaki wato tana iya yiwuwa yawan mushrikai da kafirai ya iya saka wa musulmi wani abu na ban mamaki cewa yanzu mu za mu iya galaba a kan waɗannan to ne Allah ya ce musu to kuna da abin la'akari ai hakan ta faru a yakin da kuka taɓa yi da su shi ne yakin bada a zancen da dama daga cikin malaman tafsiri qad kana lakum ayatun anan ayatun shine abin daukin izina ko tunani kamar da imamu katada yake cewa ibratun wa tafakkur wato akwai abin daukan darasi akwai abin tunani haka na arrabi ibn anas shi ma yana cewa ay kad kana lakum fi ha'ula'i ibratun wa mutafakkar kuna da abin izina da kuma tunani a cikin waɗannan mutane to waɗannan fi'a guda biyu wa da wa ake nufi shine mujahid ibn jabar yana cewa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu wa kuma mushriku quraishin Sai a fi'atan ɗin jama'a farko din sune annabi sallallahu alaihi wa da sahabbansa jama'a na biyu din sune mushrikan quraishawa a lokacin da suka wato ainihin gamu a yakin badar hakanan at-tabari ya rawaito da sanari mai inganci zuwa katada yana cewa zalikum yau badrin wannan abin ya faru ne a ranar badar mashirikai sun kasance adadin su ya kai ɗari ko kusa da haka su ko musulmi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam adadin su mutane ɗari uku ne da goma sha ɗan kaɗan Allah yana cewa in mun ɗauka magana ne ana yi da mashirkai to kuna da abin da za ku yi la'akari da shi in har ma kuna son ku karyata cewa musulmi za su yi gala ba a kan ku to su ba shi ne na farko ake gaya muku wannan ba kun gan shi ma fa a aikace to ku ɗau izina daga wannan shi ne yayin da gungu guda biyu suka iltakata al-iltiqa'u shine gamuwa kuma shine alliqa'u ana amfani da shi na mutane su gamu mabambanta a waje guda kamar yadda yana zuwa da ma'anar gamuwa amma na gumurguzu gamuwar yaƙi ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun idan kuka yi fito na fito kuka gamu da waɗansu mutane ko gungun jama'a to ku tabbata ku ambaci Allah maɗaukakin sarki da yawa domin ku samu rabauta da nasara a kansu kenan anan iltika da ake nufi ana nufin iltika ne haɗuwa ne na yaƙi ku tuna jama'a guda biyu da suka haɗu a fagen fama wajen yaƙi da juna yaya siffan jama'an guda biyun yake shi ne ce fi'atun tukatilu fi sabilillah gungun farko su suna yaƙi ne fi sabilillah yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah madaukakin sarki yaƙi yana zanto yaƙi ne fi sabilillahi idan har abin da ya jawo wannan yaƙin, abu ne da Allah ya yarda da shi wanda mun sha faɗa a baya da muka yi maganganu a kan ayoyin qital cewa ga sabubban da suke sa musulmi ya yi yaƙi amma a hana shi yaɗa addininsa kuma a yi amfani da ƙarfi imma a hana mutane wanda suke son su karɓi addinin musulunci a hana su shiga da ƙarfi imma waɗansu ne sun haɗa kai suna zaluntan waɗansu sannan sai su kai musu agaji imma alkawari aka yi na zaman lafiya da zaman lumana da waɗansu amma sai suka karya wannan alkawarin sai aka yi musu farmaki a dalilin wannan imma haka kawai mutane suka kawo ta'addanci ma al'umman musulmi sai musulmi su tashi su yaƙe su musamman waɗanda kawai za su kawo musulmi farmaki ne ba don komai ba ba su yi musu laifin komai ba sai dan kawai suna jin haushin musuluncinsu waɗannan sabubba kenan ko kuma ta jama'a ta yi gungu kawai ta ce ita ba ta yarda da wani abu ba daga cikin abubuwan da musulunci ya zo da shi al addini da darura ko kuma ta ce ita bai ta yarda da jagorancin shugaban musulmi ba ta yi fito na fito da jama'ar musulmi ta hanyar ɗaukan makamai waɗannan su ne dalilai da ke sa musulmi su shiga yaƙi to duk yaƙin da aka shige shi saboda ɗaya daga cikin waɗannan sabubba da Allah ya yarda da su to wannan shine yaƙi fi sabilillah abu na biyu ya zanto allizimci iyakokin Allah a wajen yin yaƙi ɗan ta yadda ba a wuce gona da iri ba ba a saba ma Allah maɗaukakin sarki ba a wajen yaƙi ɗan ta yadda za a yi irin kisar da Allah maɗaukakin sarki bai yarda da shi ba a kashe wanda baya cikin yakin bai ji ba bai gani ba kananan ƙananan yara da tsofaffi a ƙoƙƙone gari da gidaje ba tare da dalilin yin haka ba hakanan a wato ainihin kai farmaki ma wajajen bauta waɗanda ba a amfani da su domin rura wutan yaƙi ɗin sannan ba a kyakkeci alfarman mutane bayan an kashe su ta hanyar ciccire masu gabbai bayan sun riga sun mutu wato ya zanto a sababin don Allah ne kuma ya zanto an aiwatar da shi bisa tsari da tafarkin Allah an bi ladubba da Allah madaukin sarki ya ambata na yaƙi wadda suratul anfal Suke cike da waɗannan ladubba na kafin yaƙi da kuma lokacin yaƙi da kuma ma bayan yaƙi ɗin to duk yaƙi da aka yi shi bisa wannan turba to shi ne fi sabilillah to Allah yana buga misali ma waɗannan kafarai da jama'a guda biyu wanda guda ɗaya daga cikinsu suna yaƙi ne fi sabilillah kaga waɗannan tabbas su ne mummanai kenan Allah madaukakin sarki ya siffanta mummunai a cikin suratul nisa cewa suna yaƙi ne fi sabilillah alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت waɗanda suka yi imani suna yaƙi ne domin ɗaukaka kalmar Allah maɗaukakin sarki fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafira ita ɗayan kuma gungu ko jama'a na biyun ita kafira ce to in ko ta zanto kafira to aikin kafirai ne daman su yi yaƙi ba fi sabilillah ba yaƙin su su daman fi sabilin tahuti ne shi ne ya zanto tsokalan fada ne mamammanai ko kuma keta alkawari ne na zaman lafiya da aka yi da su ko danne haƙƙi ne da zaluntan waɗansu wanda masu rauni ne ba su da ƙarfin da za su kare makansu zaluncin ko kuma dai a'a hana musulmi ne su kai saƙon Allah maɗaukakin sarki zuwa bayan Allah maɗaukakin sarki waɗannan su ne dalilai da kafari suke yaƙi a kai wannan kuma shine yaƙi fi sabilin tsawon ko kuma yaƙi domin ƙabilanci ko yaƙi domin tara dukiya ba tare da haƙƙi ba so waɗannan jama'a guda biyu mai ya faru da su shi ne Allah ce cewa ya raunahun mislaihim ra'ayal ayi ya raunahun wato al'ukar al-kafira su gungun kafiran suna kallon fi'atun tukatilu fi sabilillah suna kallon musulmi ɗin kamar sunan kasu so biyu ra'ayi al'aini amma ganin wato yana daga cikin abinda Allah ya bawa mummanai nasara da shi a ranar tashi alkiya a ranar yakin badar shine ya yawaita adadinsu a idanun kafarai wannan sai sa kafirai suka tsorata suka ji cewa yaushe za su iya yaƙi da waɗannan mutanen masu dimbin yawa alhali su sun fi musulman yawa su mutane dubu ne da ‘yan kai musulman ko mutane ɗari uku ne da goma sha uku ko abu mai kama da haka amma sai Allah ya sa kafiran suna ganin su kamar sun ninka adadinsu har sau biyu shine yarawnahum mislaihim amma ra'yal ayin kenan Allah yana iya yin muku haka nan gaba ya ku kafirai sai zanto sababi na ai galaba akan ku wannan ana kafa musu hujja ne na abin da ya faru waqi'an cewa lallai za a iya galaba a kansu akwai ƙira'ar da ta zo a madadin ya raunahun mislaihim tarawnahum cewa ku ne kuke ganinsu, sai zanto musulman ne suke ganin su a adadin su sau biyu Allah ya faɗa mana a cikin suratul amsal yace idrika wa idrikahum Allahu kum fi manamika qalilan walau arakahum katiran lafashiltum wala tanaza'tum fil amr وإذ يريكموهم إذا التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مسؤولا أتم أياكم بدر الله مدوكين سركية شيانونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن متانين أنكأن kenan an nuna musu musulmi ana nuna musu cewa waɗancan mutane ‘yan kaɗan ne domin su ƙara ƙaimi su ga sun gama da su har yanzu ayat ta take nuna mana cewa ba musulmin kaɗai ake nuna musu cewa mashirikan ‘yan kaɗan ba ne a su ma mashirikan ana nuna musu musulman ‘yan kaɗan iziri kuma hun izil takaitun fi a yi kum kalilan wayo, yi kalilukum fi a yi him yana nuna muku su ɗan kaɗan su ma yana karanta adadinku a wurinsu duka a ganin ido to wannan sauran su malamai suke cewa to in haka ne ya faru a badar to ai ba shine wannan ba saboda wannan cewa yi su suna ganin ku mislaihim kenan ba ba kallilu hum fi ayunikum ba kenan bai kankantar da adadinsu su a idanunku ba kenan na haka su malamai suna cewa wannan misali ne kawai ake bugawa ba na abin da ya faru ne a badar ba waɗansu kuma suna cewa duka ɗin ne ya faru an nuna wa musulmi cewa ɗan kaɗan ne su kamar yadda tarihin ayar amfal take nufi sannan kuma su mashirikan an nuna musu musulmi cewa suna da yawa wadda wannan ya saka musu tsoro a zukatansu sannan kuma an nuna musu su kamar kaɗan ne domin su fito su ga kamar za su gama da su su kuma wannan an nuna musu su 'yan kaɗan ne domin su ƙara ƙaimi wajen su ma su gama da su sai Allah ya kawo agaji wa musulmi sai suka gama da waɗancan mashirikai wallahu a'lam yarawnahum mislaihim ra'yal ayn wannan ra'yal ayn da Allah ya faɗa shi ke nuna cewa gani ne na ido saboda ar-ra'yu a larabci yana zuwa da gani na zuciya wanda har hankali ma sukutum ana kiransa ar-ra'yu a ce wannan maganar da da ra'ayinka ka faɗa ko kana da nassi ma'ana da hankalinka ka faɗa saboda ka ra'ayi yana iya zuwa ra'ayo alkalbi wato zance na hankali gani na tunani ko kuma ya zanto gani na ido idan aka ce arru'iya arru'iyatu to wannan shine ke nufin gani na ido kawai amma arra'ayo ya shafi ganin ido ya shafi gani na zuci to anan Allah ya ya akan irin ganin ne da ya ce ya raunahum ko ta raunahum da ya ce ra'ayal ayin wato gani na ido wato hakikanin abun ba haka bane amma Allah ya saka musu hakan ne saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah ya bashi nasara ta hanyar zira tsoro a zukatan abokanan gabansa to abin da ya faru kenan a yakin badar a zancen malamai da suke cewa wannan ayat tana ishara ne mu mashirikai da abin da ya faru da su a yakin badar kuma surat ta zo ta yi bayani daman a daga baya akan yakin badar walakad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla ay qilla Allah madaukin sarki ya ba ku nasara a yakin badar a lokacin da ku ne ɗan kaɗan ba ku kai mushrikai ɗin yawa ba sai Allah ya kawo muku madadi na mala'iku wanda suka taya ku yaƙi har kuka yi galaba a kan mushrikai to Allah yana gaya wa cewa kuna da abin lura da la'akari a wannan ɗin domin ya tabbatar muku cewa lallai an Allah ya ce za a yi galaba a kan ku to magana ce ta gaskiya za a yi galaban a kanku yarawnahum mislaihim ra'ayal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man sha. Allah maɗaukacin sarki shi yake bayar da agaji da nasara ga wanda ya ga dama ina aka haɗu a wajen yaƙi kar ku ɗauka a kowane lokaci yawan adadin mutane da yawan makaminsu shine zai yi determinin victory ɗinsu wato nasararsu a'a sau da yawa Allah yakan bayar ma nasara Allah yakan bayar da nasara ma mutanen da ba su da yawa waɗanda tanadinsu na yaƙi bai da yawa akan waɗanda suka fi su tanadi suka fi su yawan adadi shine kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a sabirin sau da yawa jama'a 'yan kaɗan sun yi galaba akan jama'a masu yawa da izinin Allah madaukakin sarki to sunnar Allah ne dangane da mummanai da annabawa yawanci irin yadda Allah yake ba su nasara kenan abokanan su sun fi su yawa sun fi su yawan makami sun ma fi su ilimin sarrafa makami din sai Allah ya nuna musu su din ba komai bane ya ba waɗannan waɗanda suke tafiya akan gaskiya nasara shi kullum mutum yayi kokari yayi riko da gaskiya idan har kai riko da gaskiya to Allah madaukakin sarki yana tare da kai a kowane lokaci kuma zai baka nasara a kowane lokaci ko da a irin yanayin da ake ganin an yi galaba a kanka to kai galaba a kanka ma nasara ne Allah madaukakin sarki yana cewa kullun yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana ka gaya musu mu fa? babu abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana mai sa ya yi amfani da lana a nan saboda a kowane yanayin nasara ne ma mummuni kul hal tarabbasuna bina illa ihda alhusnayayn me kuke dakon mu da shi in ba ɗaya ba cikin kyawawa guda biyu hmm? ko min nasara ko min shahada an mun yi nasara za mu shiga ba da yada da'awar a duniya idan mun yi shahada za mu shiga ba da jin daɗi a lahira kuma Allah zai kawo wanda za su ci gaba da gwagwarmaya kuma ya ba su nasara a gidan duniya hmm? shine ma'ana halta rabbasu na bina illa ihdal husnayai wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi azabin min indihi aw bi aidina mu kuma abinda muke dako a gare ku shine in Allah ya afka muku azaba ta hannunmu hmm? ko ta ta wajensa bi azabin min indi min indihi aw bi aidina ya aiko muku da wata azaba daga wurinsa ko kuma ya aiko muku da azabar ta hannuwanmu mu kakkashe in man kashe ku katlana fil jannati wa katlakum fil nar su mushanku wuta za su mu kuma tattunmu aljanna za su saboda haka kowane yanayi wannan alƙawarin nasarar tana tabbata Allah madaukin sarki yana cewa wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha asayuna shi ke cewa ko yaya ka fassara gani din shin musulmi ne suke ganin kafirai an adadin su biyu ko kuma kafirai ne suke ganin musulmi sun ninka adadin su biyu to duka dai Allah ya yi amfani da wannan ya ba musulmi nasara wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar lallai a cikin wannan din akwai abin daukan darasi shine ibra izna li ulil absar al absar jam'u basar al basar yana zuwa da ma'ana guda biyu yana zuwa da ma'anar basira wato hankali da kwakwalwa da zurfin tunani da hangen nesa sannan yana zuwa da wato ainihin ma'anar gani kun ga nan yana nufin ba wai masu idanu ba ne yana nufin masu idanun da suke amfani da shi su yi tunani da haka muka fassara muka ce ulul absar masu hankali wato masu kaifin basira inda za su yi amfani da kaifin basirar su to za su gane cewa Allah madaukin sarki yana taimakawa masu gaskiya komai karancin adadinsu su yi galaba akan masu ƙarya komai yawan tanadinsu da yawan adadin adadinsu wannan a cikon gargaɗi kenan da Allah madaukin sarki yake ma mushirikai da kafirai cewa dukiyoyinsu da 'ya'yansu da kimtsawarsu ba su za su ba su nasara ba idan har suka ci gaba da kafirce ma Allah maɗaukakin sarki da kafirce ma wannan alkur'ani mai girma bal suna iya zanto sababi na yi musu rosau na yi galaba a kansu a wajen yaƙi sannan Allah ya juya zuwa ga mummanai yana musu gargaɗi cewa kada su rudu da abubuwan da kafarai ke ruduwa da su waɗanda abubuwa ne na ɗabi'a da Allah ya sanya wa mutane amma in mutum bai yi amfani da su da kyau ba to sai su kai shi zuwa ga halaka Allah ya ce زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المنقرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب نعم Allah madaukakin sarki yana cewa zuyyina lin-nasi an ƙawata wa mutane hubbu shahawa, san sha'awar zuciya mainan nisa na daga mata walbani da 'ya'ya walkanatiril mukantara da dukiyoyi masu yawa minan zahabi na zinari wal fiddati da azurfa wal khayl musawwama da dawakai na ciwo wal an'am da dabbobin gida wal da noma zalika mata'ul الحياة duniya wannan shine kayan jin daɗin gidan duniya na wani lokaci wallahu indahu husnul ma'ab Allah madaukakin sarki kuma kyakkyawan makoma na wurin ne wannan ayar kamar da muka faɗa wa'azi ne da gargadi ga musulmi cewa kada su ruɗu da halin duniya kamar yadda waɗanda suka kafarta suka rudu da kyalkyal da kawa na duniya kada su bari himmatuwa da abubuwan nan na jin daɗin duniya su mantar da su neman jin daɗin lahira Allah maɗaukin sarki ke cewa zuyina linnasi an ƙawata ma mutane idan aka ce azzainu shine ƙawa zuyyina wato an saka abin ya zanto mai kyau a idan wadda aka kawata masa shi an kawar masa da duk wani abu na muni ko tasgaro a cikin wannan abun yayin da za ka kalli abu kana ganin shi fari fat ba ka ganin wani aibi a cikinsa ba ka ganin wani tawaya a cikin wannan abun saboda yadda ya shiga ma zuciya wannan shi ne abin da ake nufi da cewa an kawata maka wannan abun wato ya shiga zuciyarka kana ganin safari fat ba ka ganin laifinsa daga nan aka ɗauki azinatu azina wato ado duk abinda yake mai kyau ne mutane suna jin daɗin adana shi ko yin amfani da shi turidu zinatar hayati a duniya to Allah madaukakin sarki yana cewa zuyyina linnan an kawata ma mutane wannan maganar da Allah yake yi yana faɗin cewa an ƙawata wato a ɗabi'ar mutane kowane mutum a ɗabi'arsa yana ganin kyan waɗannan abubuwan da aka ambata kenan waye wanda ya kawata wa mutane shi ne mai halittar mutane saboda ka anan tazyin ɗin ba ana nufin sukan abin ne ba ko yaban waɗannan abubuwan ba ana mana bayanin cewa waɗannan abubuwa ne da mutum bai rabuwa da su yana ƙaunansu a kowane irin yanayi domin haka aka saka shi a ɗabi'arsa amma duka waɗannan abubuwan silahun ne zu haddai takobi ne mai shi biyu in kai amfani da shi ta nan sai ka samu alherinsa in kai amfani da shi ta can sai ya cutar da kai to duk waɗannan abubuwan da aka ambata su a karan kansu abubuwa ne masu kyau abubuwa ne da ake buƙatar su a rayuwa ta inganta to amma kuma a lokaci guda shagaltuwa da su yana manta da mutum wato wuce gona da iri wajen shagaltuwa da su yana sa mutum ya yi watsi da lahirarsa na sa mutum ya saba ma Allah maɗaukacin sarki ya kece iyakokin Allah maɗaukacin sarki wannan ma shi ya sa Allah ya kira su a shahawa zuyina linnati hubbu shahawat saboda haka annasi anan ba yana nufin kafirai da kadai ba yana nufin mutane ne amun uri da al umu abu ne gamamme yana nufin dukkan mutane Allah ya saka wannan a cikin ɗabi'arsu son waɗannan abubuwa da ya kira su sha'awa malamai suna cewa sha'awa ana nufin duk abin da rai ko yake ta'allakuwa da rai ta yadda rai ke son ta a matsayin abu mai kyau sawa'un mai kyan ne abinsa ko ba mai kyau ba ne matuƙar rai ta ta'allaka da shi tana bibiyarsa tana samsa a kowane lokaci to wannan ne abin da ake kira a sha'awa to Allah a nan bai ce zuyina linnasi a sha’awa ba sai ce zuyina linnasi hubbu shahawat ai asali ƙawata abun shi ke sa a so abin sai in ya zanto abin sha'awa sannan zuciya take ta'allakuwa da shi ta so shi to amma Allah ya juya abin a nan ya ce abin da aka ƙawata wa mutane ɗin ba sha'awan ba son sha'awa domin ya nuna cewa abin ya shiga zukatan mutane ta yadda fitan shi na da wahala wannan abbarewa shirki cewa ijaz ne an takaita abin ne da cewa za a yi zuyinat nasi shahawatu fa ha. an ƙawata wa mutane sha'awa sai suka so ta suka so sha'awa ɗaya wannan yana nuna mana waɗannan abubuwa ne masu wanzuwa a jikin ɗan adam komai kirkinsa komai rashin kirkinsa to yana da ta'allakuwa da waɗannan abubuwa da Allah Maɗauki sarki ya ambata ba su ne kaɗai abinda mutum yake ta'allakuwa da su ba amma waɗannan da Allah Maɗauki sarki ya ambata su ne usul su ne diga-digai. na abin da mutum yake ta'allakuwa da su wanda zai iya sadaukar da rayuwansa domin su usulu shahawar albashariya sai Allah madaukin sarki ya fara bayanin su wannan min bayaniya ce wato bayanin su ne su ne kaza da kaza da kaza ko a faɗe su duka ba an faɗi digadigai ɗinsu ne to su ma da aka fara sai aka fara da mata da yara zunyi da limnati hubbu shahawati minan nisa'i wal bani minan nisa'i mata malamai suka ce an fara ambatan mata ne saboda su kuma a cikin abubuwan da ɗan adam yake ta'allakuwa da shi mata su suka fi ta'allakuwa a zukatan namiji na ɗan adam ko kafin nan waɗannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi maɗaukin sarki ya ambace su ɗin abubuwa ne sun zanto usul ne saboda duk yadda ɗan adam ya kai da wayewa ya kai da ci gaba to bai iya rabuwa da su waɗannan da kuka ji su a aya to ɗan adam tun zamaninsa na farko abu ababen sha'awa ne a wurinsa har izuwa yanzu ababen sha'awa ne kuma har duniya ta naɗe ababen wato ainihin sha'awa ne an fara ambatan mata saboda wannan kuma a bayyane ke ai Allah madaukakin sarki ya sanya wa mata karkata izuwa ga maza haka ya sanya wa maza karkata izuwa ga mata amma karkatan maza zuwa ga mata ɗin shi ya fi fitowa fili shi ya sa Allah madaukakin sarki ya fara ambatan mata kuma saboda da mata ne ake iya wanzantar da ɗabi'a da kuma dangantaka na ɗan adam saboda mata su suke riƙe 'ya'ya a cikin wato ainihin cikinsu don haka aka sanya karkatar namiji zuwa gare su cikin ɗabi'a domin kada ya zanto an samu wahala wajen ci gaban rayuwar ɗan adam domin in ba haka ba idan namiji yana gajiya da mace to ai za a daina haihuwa ke to amma sai aka sa masa abin sha'awa ne a wato ainihin ɗabi'arsa bai rabuwa da shi bai gajiya da wannan har annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma taraktu ba'di fitnatan hiya ashaddu ala ar-rijali min min fitnati nisa ban bar wata fitina ba wacce ta fi tsanani wa maza kamar fitinar su ga mata haka nan ke cewa wa inna fitnata bani isra'il kanat fi nisa fattaku an nisa fitinar mata fitinar banu isra'il shi ma ya kasance ne saboda mata kun ga abinda nake faɗa ɗazu mata ai ba sharri ba ne su amma sukan iya zanto hanyar sharri wa mutum kamar yadda suka iya zanto hanyar tsira ma mutum to fitinar mata yana daga cikin manyan fitinar da namiji da kyar yake iya fita daga ciki shi ta har malamai da masana a mutane na yau da kullum suna cewa in kana son ka san mutum to kana jaraba shi ne da abubuwa guda biyu da dukiya ka ba shi amanar dukiya wadda ka bashi amanar dukiya ta daɗe a hannunsa ko ka yi aka yi fice aka shige da shi bai hayance ka a dukiya ba wannan mutumin kirki ko ka bashi amanar ɗamace ya riƙe ta bai hayance ka a wannan ba to wannan mutumin kirki saboda mai saboda fitinar mata yana da wahala mutum ya tsallake shi yasa lokacin da abdullahi bin huzafa tasahmi sai daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaki aka kama shi aka yi da shi ya bar musulunci ya ce ba zai bari ba sun yi yunwatar da shi bai bari ba sun kawo masa abinci na haramun alkhinzir ya ke ci sun azabtar da shi yaƙi ya kafarta sannan suka kawo mashi kyawawan mata suka haɗa shi daga shi sai su shi ma Allah ya kubatar da shi bai abin nan ba matan ne ko mace daga ƙarshe bayan ta da duk abin da za ta iya ta fitine shi bai kula ta ba ta ce a fitar da ita ta yi ihu ta ce wannan ba mutum ba ne wannan shaidan ne saboda inda mutum ne farfasar da ta yi mata da waye da waye da dolensa ya kula ta da haka dan Allah a fitar da ita daga waje wannan mutumin wannan shaidan ne ba mutum ba suka yi duk yadda suka yi daga karshe suka ba ƙaunar cewa lalle wannan ba zai bar addininsa ba suka yi ma za su tashi a wuta da ya ce bismillah shine labari da ya zo wajen sayyidina umar da ya tashi dawowa sayyidina umar ya tarbe shi da kansa yana amirul mu'minin ya kuma sambaci kansa ya ce haƙƙi ne akan kowane musulmi ya sambaci wannan domin ya bai wa musulunci kariya ya cika mutumin kirki banda kasancewarsa musulmi ya cika mutumin kirki to shi ne Allah ya fara bude da wannan ɗin cewa sha'awa ne da Allah ya saka a ɗabi'ar mutane to amma ai su ma mata suna karkata zuwa ga maza amma Allah bai faɗi maza ba bai ce da linnasi حب الشهوات من النساء والرجال malamai suka ce saboda karkatan mata zuwa ga maza bai kai karkatan maza zuwa ga mata ba a dabi'ance kuma maza suke son mata mace tana son namiji amma wanda yake zuwa ya nuna yana so kuma ya nemi aure shine namiji ko wannan shine abinda ɗabi'a ta sani sannan sai nau'i na biyu na sha'awa shine sha'awa ƴaƴa don Allah madaukakin sarki ya sa ma iyaye tsananin ƙauna na ƴaƴan ta yadda suke jin gaban jikinsu ne a ƙasa wannan shi yasa iyaye in ba wadda su ta canza ba suna yin duk abin da za su iya domin su kula da 'ya'yansu sannan kuma Allah ya saka wannan a cikin ɗabi'ar iyaye saboda waɗannan su ne future generation su ne mutanen da za su raya al'umma nan gaba to in ba a sa waɗansu su kula da su ba to ai kaga rayuwar ɗan adam tana cikin barazana don haka kasancewar rayuwarsu akwai wato ainihin wanzantar da nau'i na ɗan adam sai Allah ya sa son su ya zanto ɗabi'a a cikin a cikin iyaye hakanan suka ce saboda ‘ya'ya su ma suna da rawa da suke takawa wajen tun kuɗi ta'addanci ma iyayensu saboda mutum yakan yi rauni bayan ƙarfi sai ɗansa ya zanto shi ne mai bashi kariya shi ne mai ɗaukar nauyinsa shi ne mai biyan bukatunsa sai zanto ya maye gurbin mahaifinsa a lokacin da shi yake hali na rauni mahaifinsa ke kula da shi ke ɗaukar nauyinsa yayin da ko mahaifin shi ma ya koma irin yanayi na rauni sai shi ma ya zanto mai kulawa mai ɗaukar nauyinsa wannan shi yasa aka saka ma su ɗin duka biyu ƙaunar juna amma an fi saka ma iyaye ƙaunar 'ya'ya sai abu na uku da Allah ya faɗa zuyina da nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin sai al-qanatir al-muqantara al-qanatir jam'i ne na qintar qintar kuma shine wazani na imma zinari ko azurfa wanda kai rufal ɗari rufal ɗari ɗin nan suna cewa gwargwadon dinari dubu ɗari kenan dinari dubu ɗari waɗansu su ce abinda zai kai dinari dubu isna alfan dinari dubu goma sha biyu dubu goma sha biyu waɗansu suna cewa kintar kawai a harshen larabci yana nufin dukiya ne mai yawa akwai hadisi da ya zo ya bayyana ma'anar kintar da matsayin dukiya da ya kai dutsen uhudu a kaga ana magana tsananin yawa ne kenan tsananin yawa hadisi ya zo cewa duk mutumin da ya ajiye kare ba wai don bukatan gadi gidansu saboda barayi sun dame shi ba ba wai saboda su yi masa su kare masa shanunsa ko dabbobinsa ko awakinsa saboda kada 'yan ta'adda da barayi su addabe shi ba ba wai saboda su kula masa da gonarsa saboda kada makiyaya ko barayi su yi masa ta'addanci ba haka kawai ɗan sha'awa a arnanci ya ɗauki kare a matsayin fati ya aje a gidansa annabi ce ya nakasa min ajrihi kullu yawmin qiratan a kowane rana zai rasa gwargwadon tsirafi guda biyu na ladansa menene tsirafi ɗin shine aka fassara shi da gwargwadon dutsen uhudu to kintar waɗansu suna cewa yana matsayin wannan a tsirafi ɗin wato dukiya mai yawa sosai don haka ake cewa kantarar rajulu idan dukiyansa ya yawa ya yi yawa sosai ya kai dinari dubu goma sha biyu ko kuma ya kai dinari dubu ɗari na wato ainihin dinari ko kuma makamancinsa na abin nan azurfa to anan Allah ya ce walkanatir almukantara alkanatir su ne dukiyoyi din to menene almukantara din wannan siga ce ta mubalaga wacce take nunin cewa yawan dukiyan ya kai yawa wato almuda'afa almutakasira wato dukiya wanda ta kai matukar yawa sannan kuma ta ninka iya adadin misali yanzu mace kamar tiriliyon ba ne karshen dukiya ba to ya zamto wato tiriliyon da yawa hmm? tiriliyon da yawa shine al-muqantara al-qanatir al-muqantara mutum yana son dukiya ba iyaka wajen son dukiyar mutum duk abin da mutum ya samu na dukiya baya ganin cewa ya wadace shi shi kullum so yake ya ci gaba da tarawa wannan haka ne sawan yana amfani da shi ta hanya alheri ne ko yana amfani da shi ta mummuna hanya sawan yana nima ta hanya alheri ne ko yana nima ta mummuna hanya hmm? ai akwai manhoma ne la yashba'an akwai masu yi wa abubuwa guda biyu da ba sa koshi ɗalibu ilmin wa ɗalibu mal ko ɗalibu duniya mai neman ilimi kullum bai koshi saboda in dai yana neman ilimin ba shi da ranar da zai ga cewa yau ya zama malami saboda kullum yana ƙara gane cewa abin da bai sani ba ya fi abin da ya sani yawa to haka mai neman dukiya shi ma bai koshi shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna li ibni adama wadiyan min zahabin labtagha bihi ma salisan da dan adam yana da kwari Hmm? ka ce rijiya na wato ainihin dinari da azurfa to da sai ya yi amfani da su ya nemi na uku hmm? kaga za su shi rayuwarsa ko har da na iyalansa har da na jikokinsa har ma da na makwabta in yana son ya ba su to amma bai gajiya bai jin cewa bari ya je kwanta a gida yanzu shi kenan shi ya dani neman kuɗi kun taba ga mai kuɗin da ya haka Hmm? a in ma yana kwanci a gidan sai dai yana kwanci kuma yana ƙara connection na yadda kudin za su zo wadda ka babu ba a dainawa wannan tabi'a ce ta mutum ba laifi ba ne hmm? inda yake zanto laifi ɗan shi ne idan aka kautar da shi daga hanyar addini ko aka so shi sama da kima ta yadda aka yi riƙe shi kyamkyam ba a amfana da shi ba ba a amfanar da shi ba wal musawwama sannan dawakai ana al musawwama malamai suna bashi tafsiri guda biyu as-sawm shine kiwo to kuga za ku ga duk da abubuwan alatu da aka yi da abubuwa na hawa da na jin daɗi da waye da sauransu har yanzu zuciyar ɗan adam tana nan rataye da dawakai da yanzu haka in dawakai sun zo wucewa ba yara ba har manya za ka ga ana kallon ko ana sha'awarsu shi su ne alkai za a ga manyan mutane suna sayansu suna kiwonsu su zo su zaura kawai suna kallon su suna jin daɗi tuntuni abin haka yake har yanzu duk wayewa bai sa wani yana ganin cewa aje da wakai a gida kauyanci bane ne hmm. abu ne ma wadda sai a wanda ya bunkasa ko saboda kasancewar rai na san su suna da tsada sai mai dukiya yake iya sayan su to abu na farko kenan cewa ma'anan ta anan as-sa'ima ce wato masu masu kiwo ma'ana na biyu wannan ma'ana shine abin da ya fito wanda ake kiwon su waɗansu kuma suka ce anan daga asumu ne ko asimatu daga asumatu wahiyar asimatu wato waɗanda ake musu alama ake sa musu alamu yawanci ma ai idan ba wanda ake game da su ko wani abu ba ai ba a cika sa musu alama ba kowa yana barin nashi ne a gidansa faraka abinda ya firin jaya wal khailul musawwama sune waɗanda ake adana ta don kiwo an saka wa mutum sha'awa na wannan ɗan na jihadi akan sa musu alama su ma domin a bambance su da wanda ake ciwo sannan al'an'am dabbobin gida in an ce al'an'am ana nufin raƙumma ana nufin shanu ana nufin awaki ana nufin tumaki waɗannan kofi guda hudun su ne al'an'am kuma ka ga yadda mutanen ƙauye suke ta'allakuwa da waɗannan da mutane masu zama a bayan gari sun fi sha'awar dabbobi akan mutane mazauna birane haka ne ko ba haka ba amma duk da haka mazauna biranen ma suna ƙaunar waɗannan abubuwan suna sha'awarsu to ba za ka gane cewa rai tana ta'allakuwa da al'an'am ba sai ran da ka kashe wa ne abinan ɗin su ko? Eh? sai ka kashe ran da rigima ta haɗa ka da shi wadda da dama mutane suna cewa ne dabbansa ya fi masa ɗansa haka da nake jin mutane suke fara wato wannan yana nuna cewa yadda zuciya ke ta'allakwa da abin ne eh, amma ai ba daidai bane a ce wai wani a cikin dukiyoyinka wai akwai wanda ya fi ma ɗanka a'a mana yadda suke nuna abin da kuma abin yadda hakan yake a alal hakikati wannan nation ɗabi'a ce ya fi fitowa fili a wajen mutanen da suke bayan gari da waɗanda suke yawo a jeji san wannan ɗin sannan sai abu na gaba da Allah ya faɗa su ne kayan gona shi kuma wannan gona shi ma wannan ba mutanen birni ba mutanen ƙauye ne kadai suke ta'allakuwa da shi ba hakanan har mutanen birni ma yanzu ma mu a ƙasanmu idan mutum ya bunƙasa ya bunƙasa ya yi gauna ya yi sanata ya yi waɗi ne to za ka gaina da gona hmm? ma ana son a gan shi don a samu wani alheri da waɗi ne to sai dai a ji a same shi a gona a nan ya fi zama a gonansa a ga duk kowannensu yana da gona da shi ai daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza in ana son a samu his excellency ko eh, honorable ne? Tufa sai dai a je gona noma da kiwo yana daga cikin abubuwan da Allah ya saka a wato ainihin zukatan ɗan adam mutum yana son waɗannan abubuwan kuma su ne masdarin arzikinsa kamar yadda insha Allah za mu ƙara wannan bayanin gobe in Allah ya kai mu da lafiya Allah ya ce zalika mata'ul hayati dunya wannan inda na lissafa maka ya kai annabi waɗannan su ne kayan jin daɗin rayuwar duniya amma akwai kayayyakin da suka fi su daɗi suna nan a wurin Allah madaukakin sarki sai an koma gare shi to kada wajen neman wannan a yi watsi da na Allah ɗin ma inda kum yanfad wa ma inda Allah ba naku mai karewa ne na Allah shine wanda yake mai wanzuwa za mu ƙara bayani akan wannan ayan Allah yake mu gobe abinda muka faɗa ya zanto jirgin falala ce daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa